a yayin da kakar zaben shugaban kasa da 'yan majalisun Najeriya ke ƙara karatowa jami'an tsaro a jihar Oyo sun yi kashedi tare da bayyana irin matakai ko shirin da sun kai don tabbatar da cewa an yi zaɓuɓɓukan lamun lafiya. bring the full weight on any capable of eating up the policy. Anyone found in possession of illegal legal weapons or ammunition consequence. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Abiodun Odude, ya ce za su yi amfani da dukan karfin doka ga duk wasu mutane ko mutum da ke kumajin ta da zaune tsaye ko aka kama shi da harsasai ko makamai to zai yabawa a ya Shi ko jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaron farin kaya wato civil defense Olusegun Oluwale ya zayyana irin matakan da za su ɗauka don ganin zaɓen ya tafi daidai. We having six area command. Of those area command are Yagoku. Oko area A. Area B is at Akinyele. We have one in Oyo, another one at Ogumosho, Iseyin, Igbora. Mr. Olusogun Oluwale ya ce suna da yankuna guda shida da sun ka keɓe. Yanki na ɗaya shine Iyaganku, Akinyele na biyu, ta uku na yankin Oyo, sai ta hudu a garin Ogomosho, isan Igbora, ta yadda za su kai ga talakawa kuma su kare dukiyoyi da rayukan jama'a a lokaci da bayan zaben ya buƙaci jama'a su dafa wa jami'an tsaro baya don a gudanar da zaɓuɓɓukan lafiya. Kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan, Manjo janaral Okundele Azinta, ya ce a bisa umarnin hafsan hafsoshin Najeriya, runduna ta biyu ta sojojin Najeriya ta tsara wasu aikace-aikace don tabbatar da tsaro ga jama'a da dukiyoyinsu musamman a lokacin da ake shirin yin babban zaɓen na shekarar 2019. Aligned with the directives of the Chief of Army Staff, I flagged up exercise 3 in two division area of responsibility in order to ensure security of lives and properties, especially as we go towards the 2019 July election. General Azinta ya buƙaci jama'a da su fito su kaɗa ƙuri'unsu ba tare da wata shakka ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.